Bonne journée à l'écoute de VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa rediyo a kuma Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Filato ta soke sufurin babura wato a caba a cikin jos da bukwar zamaji ganawar manoma da masu sarrafa takin zamani da famfon ban ruwa a Nijar. Har yanzu ba a san adadin mutanen da suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyar amai da gudawa ba a jihar Enugu. Yau Litinin Nasir Adamu Elika yana tafa da shirin zauren matasa na VOA. Za mu kammala da sharhin jaridu na Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan bindiga masu satar mutane a Najeriya sun saki ɗalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Jami'an cocin Baptist ne suka miƙa yaran ga iyayensu a makarantar a jiya Lahadi, amma Rabaran Israel Akanji, shugaban cocin Nigerian Baptist Convention, ya ce har yanzu wasu yaran fiye da tamanin na hannun 'yan bandagar. ya zuwa yanzu dai yara 34 da aka sace daga makarantar ranar biyar ga watan nan na yuli aka sako ko suka tsere daga hannun 'yan bandagar ba a dai santa kamaimai lokacin da za a sako sauran yaran ba rahotanni sun ce 'yan bandagar sun buƙaci a basu naira dubu 500 akan kowane ɗalibi kwatankwacin dala dubu 1,200 kenan rabaran ji ya ce cocin bata biya kuɗin fansa ba saboda bata yarda da biyan 'yan bindiga ba amma ya kara da cewa cocin bata iya hana iyalan yaran ɗaukar matakan da suka ga sun dace ba don ganin an sako 'ya'yansu. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu Adam kenzinger a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai kan ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Kinzinger ɗan majalisa daga jihar Illinois ya haɗe da 'yan majalisa Les Cheney daga jihar Wyoming a kwamitin dukansu masu sukar trump ne a fili ana sa ran kwamitin zai fara sauraron bayanai daga gobe talata kwamitin dai na bincike ne akan tarzomar da ta faru yayin da 'yan majalisa ke tabbatar da nasarar da joe biden na jam'iyyar democrat ya samu a zaben da aka yi a watan nuwamban bara don zama shugaban amurka na 46 pelosi ta zaɓi ce ne a kwamitin ne 'yan makonnin da suka gabata yayin da zaben Zanga ke zuwa bayan da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy ya soke dukan 'yan Republican biyar da aka nada a kwamitin lokacin da Pelosi ta ki amincewa da biyu daga cikinsu bisa dalilin za su yi son kai a binciken game da yadda da kuma dalilin da ya haddasa tarzomar. Isra'ila ta kai farmaki ta sama kan Gaza a jiya Lahadi bayan da wasu balan-balan masu dauke da bom da aka harba daga yankin falasdinawa suka haddasa wuta a yankin yahudawa ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga bangarorin ba hare-haren ta sama da isra'ila ta kai sun auna wani fili ne a arewacin gaza da kuma wani sansanin horar da sojoji mallakar shugabannin mayakan hamas a kudancin kan yunis da ke ziran gaza a cewar jami'an tsaron falasdinawa Hare-haren na zuwa ne bayan da Isra'ila ta toshe rabin yankin kamun kifin gabar tekun yankin a matsayin mai da martani bayan hare-haren da kungiyoyin mayaka a Gaza suka kai. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba game da hare-haren ta sama. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu barkewar zanga-zanga a jiya Lahadi a biranen kasar Tunisia da yawa, yayin da masu zanga-zangar ke bayyana bacin ransu game da taɓarɓarewar fannin lafiya, tattalin arziki da yanayin zamantakewa a ƙasar. Dubban mutane sun yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya da kuma zafin rana don yin gangami a Tunis babban birnin kasar da kuma wasu birane. Taron gangamin da galibinsa matasa ne. sun yi ta faɗin ku tafi da ƙarfi suna nema a soke majalisar dokokin ƙasar da kuma zaɓukan wuri. Wata sabuwar ƙungiya da ake kira July 25th Movement ita ce ta yi kira a fito yin zanga-zangar a ranar da ƙasar ta cika shekara 64 da samun 'yancin kai. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana ƙoƙarin ya fara tattaunawa da 'yan adawar siyasar ƙasar wata mai zuwa a Mexico da taimakon ƙasar Norway wani shiri da yake fatan amurka za ta goyi bayansa a watan mayan da ya gabata 'yan adawar suka sauya dabara suka kuma nuna alamun suna da niyyar komawa kan teburin shawarwari don warware rikicin siyasar kasar da ke zaman mamba a kungiyar kasashe masu hada-hadar man fetur ta opec maduro ya fuskanci koma bayan tattalin arziki a kasar venezuela da ke da arziki a baya tun lokacin da ya fara shugabanci a shekarar 2013 kuma 'yan adawa kasar da amurka da tarayyar turai sun zarge shi da cin hanci da rashawa da keta haƙoƙin bil'adama da kuma yin maguɗi don sake lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2018 maduro dai ya musanta duk waɗannan zarge-zargen aka saurara yanzu za mu shiga babur rahotanni gwamnatin jihar filato ta soke sufurin babura wato a caba inda kuma ta takaita sufurin keke na napep zuwa karfe bakwai na yamma lamarin ya shafi cikin garin jos da bukur ga rahoton wakiliyar mu zainab babaji Sakataren gwamnatin jihar Filato Farfesa danladi Atu ya ce daukan matakin ya biyo bayan rahotannin ayyukan da ɓata gari ke yi ne da babura. An yi la'akari cewa duk masu aikata aikin asha yawancin kaga suna amfani da keke ne keke na fef suka amfani da su babura muna na so ne a sara tattance su domin mu gani ainihin masu son wani masu masu aikin wannan a aikin keke na yana da kyau don suna suna suna kara tattalin arzikin kasa amma ana so ne a gan ainihin masu masu wannan aiki din kana din amfani da su Ah, za mu zo mu mitin da kungiyoyin duka domin kowane kowane mashin muna so a mata fentin sa daban a mata nan masa daban so da mun ganka mu ce sai wannan mashin na mun gune mun ga wanka za mu ce wannan mashin na kwamfan ne wannan mashin na dalantan ne sakataren gwamnatin jihar Plateau kenan farfesa Danladi Atu to sai dai lamarin bai yi wa matuka keken daɗi ba kamar yadda Ibrahim Karfe ya ce wallahi ba mu ji daɗi ba a cikin muna matsanancin hali na tsadar rayuwa alhaji karfe bakwai to nawa za mu samu kowane hali masu amfani da keke napep din ke ciki sunana cynthia habu da gaskiya na da murna dokan da suka sa domin kwanakin baya za ki ji mutane ana kwace musu su jakuna ana kashe-kashe sace-sace yanzu da an basu suwa 7 yanzu na kin ga abubuwa sun dan rage Suna sunana wajalmantu yawancinsu suna dan samun abin biyan bukata wannan wurin kuma kike ga yawancin sun dan yi secondary ko sun gama makaranta suna jiran tafiya gaba yanzu an cire musu hanyar cin gaba so kin ga akwai damuwa wannan wurin kuma ta wani hanya kuma yana da kyau in ga yawancin sace-sace da wayansu hare-haren da ake kaiwa a kauyuka kuma da wayansu wurare a cikin birnin jos ana amfani da mashin ne to kin ga yana da kyau kuma bai da kyau amma idan zamu je mu zona mu ɗauki babban duba gaba daya goman da an dakatar da su don da ran mutum ɗaya tafi goma kar mutum biyar su je makaranta rundunar 'yan sandan jihar plateau ta sha alwashin aiwatar da dokar A wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ASP Uba Gabriel ya ce aiwatar da dokar hana zirga-zirgar babur da takaita lokacin amfani da keke napep ɗin don tsaron lafiyar jama'ar jihar Plateau ne da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. manoma a jamhuriyar Nijar sun gana da waɗansu ƙungiyoyin masu sarrafa takin zamani da na'urorin ban ruwa masu amfani da iska da hasken rana domin ganin hanyoyin da za a tallafa musu a bunƙasa ayyukan noma daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Na nemi jin ta bakin wakilin kamfanin sarrafa takin zamani da aka kirkiro ta hanyar bayan garin dabbobi da tsuntsaye da ma'aikatar binciken kayan gona ta jamhuriyar Nijar Inran ta tabbatar da sahihancinsa domin don samun karin bayani. Sunana Alhaji Amadu shekura yana mai kada masayi wannan ONG wannan da na kawo Musa mutanen Madawa tare da Alhaji Mustapha Kadiri shine ya gwada mini ma da partenariat avec lui in gwada ma mutanen gandari albasa masu aikin albasa an gare wannan su ta su sa cikin zadunuka san wannan taki da kuka kawo mu wannan wani ci gaba zai kawo cikin aikin su na noma albasa an gare wannan mai kyau ne bai da kiwo a turance akwai angare shimit shine wanda yana da wani wani dan wani abu ga turai sai non shimit babu wani cuta ciki shi ko kilin kamfanin da ya kirkiro da famfuna na ban ruwa masu amfani da iska da hasken rana ya tabbatar suwamin da cewa wannan wasahar za ta amfanin manoma ainun sunana mamman sani sarashi wakilin kungiyar bridge africa consulting manoma za su yi amfani da shi su ji daɗi mun zo gaskiya da labari da albishir mai muhimmanci saboda na farko dai mun zo ne mu gwada musu yadda famfon yake kuma yadda ake aiki da shi da injin wanda ke ba da iska da yadda kuma ake sa shi cikin rijiya don ya kawo ruwa in muka tattauna da su da kuma mutane masu tallafi da bank bank wanda suka zo su ma duka za mu koma daga baya mu yi shawara mu gani yadda za mu sa musu famfunan a su don samu su aiki da su sai dai a cewar ɗaya daga cikin manoman takin zamanin yana da aminci amma a ɓangaren famfunan ban ruwa da aka nuna musu a dajin madawa sai mai hali ne ke iya mallakar su. Sunana Musa Nuhu, Prezan na inyo Aminci na Tsarna. Tunda taki na na bai cuta ma kasa ba irin wancan taki na ba na farko. Wanga taki na kamar na gargajiya su an ka gyara shi da yayi. Ko ka aka kada mu shuka shi kana ganin ta yi baki. Ni dai gaskiya taki na na yarda da shi. Dan ya irin wancan taki wanda muka aiki da shi mai cuta mutane. An jujjuka lalle sun gamshe mu sai dai wuya gare su gaskiya ga talaka. shi kan ga mai karfi yana iya aiki da su amma talaka tun da abun kaji an ce ya kai miliyan guda hada ɗari hudu kenan <laughs> ba shi ga talaka waɗannan kayan noma da zaran manoman suka samu tallafin gwamnati da na bankuna zai ba su damar haɓaka ayyukan su tare cin muriyar wahalar aikin gonar su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja zuwa yanzu ba a san adadin mutanen da suka riga mu gidan gaskiya ba a sanadiyar barkewar annobar amai da gudawa a jihar Enugu. Wannan annoba dai ta shafi wasu jihohi a kudanci da ma arewacin Najeriya. Wakilinmu alfonsus Okorigwe ya aiko mana da wannan rahoto. Bayanai daga ma'aikatar lafiya ta jihar Enugu na nuni da cewa har yanzu ba a gano ainihin adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar kwalara da ta barke a jihar kimanin makonni biyu da suka wuce. The Ministry of Health is doing everything possible to keep it under control. Kwamishinan lafiya na jihar Enugu Dr. Ikechukwu Obi a nan kenan na cewa ma'aikatar lafiya tana duk abin da ya kamata don shawo kan cutar. Mun farfado da cibiyar aikin gaggawa tamu don wannan barkewar cutar kwalara. kuma muna aiki ne da masu ruwa da tsaki da dama don yin maganin wannan yanayin. Muna koyar da waɗanda suka kamu da cutar da kuma waɗanda tana yiwuwa sun yi hulɗa da su kan yadda ake maganin wannan cutar. Yanzu wasu suna nan suna karɓar magani kuma suna samun sauki sosai. kwamishinan da ya ƙara da cewa ina buƙatar tuntuɓar masu adana bayanai don ba da ainihin adadin waɗanda suka rasu sanadiyar cutar. Sashen Hausa na muryar Amurka dai ya leƙa sabuwar kasuwar dabbobi wacce aka fi sani da New Artisan Market da ke garin Enugu, a inda cutar ta barke tare da ritsa da mutane da dama. Inda kuma shugaban kungiyar kasuwar Alhaji Ɗanladi Abubakar ya bayyana cewa. Wato amai da gudawa ne. Mu da ma'ana jaran da mu taɓa experience din shi ba sai wannan kara. Kuma akalla dai mutum goma sha hudu ne suka rasu. Tare da wanda muka ga an wuce da gawan. Yanzu shine na sha hudu eh, shine sha hudu. Da bakwai sun mura su shekaran jiya mata uku maza hudu daga baya guda shida suka rasu maza ne don commissioner for health ya zo ran da abin ya faru na farko kuma an ɗibi mutane an kai su parkland saboda gwada a ga menene zalli abin da ke faruwa kuma sun gwada cholera ne amai da gudawa ne kuma ka san wani lokaci wurin da datti da sauransu ya danganci yanayin wurin shine matsala dama ana yin shagola da wanda ba amma ba taɓa yin sha wannan sai wannan kara sai mu ce Allah ya tsayar haka kuma wanda suke misali daga symptoms din irin kamar mutum mai amai ko wani muna kiran su su zo su dauke su tafi shi asibitin su sa magani wani sun ma yanzu haka suna asibiti ana lura da su kamar mutum na suke asibiti yanzu kalla je wanda suke can din zai kai mutum goma sha biyu uku har yanzu suna rayu suna nan suna rayu wani dauki ne ita gwamnatin jihar Enugu ta ka tunda eh ta kawo magunguna ba jiya ta kawo mana irin magunguna da wanda na misali ORT da kuma su kwayoyi ORT din za a dinga samu shi a Eva wata ya zama ruwan shan su mutum ya ga alaman ko yana jin wani iri ko amma yayi kadan za a shi in abin ya gagara za mu kira su amma sun marma alƙawarin cewa za su yi tent a nan ma'ana tent wanda za a zo tunda an kawo magungunan rumfa kenan za a yi tanti saboda wuri sun ba mu magunguna sun kuma ba mu eh, irin tishu sun ba mu abin wanke hannu sun ba mu sabulai sun ba mu sanitizer kuma sun gaya mana yadda za a yi amfani da wannan magungunan da aka bayar mm. duk wanda yake da shi wanda yake da alamar irin yana da eh, kasala to zo mu bashi wannan magungunan ya sha tukuna mm. idan muka ga abun ya bai daina ba za mu sanar da su sai su dauke su kai shi asibitin da su kai sauran Yanzu gwamnatin jihar Enugu ta ce tana haɗa hannu da wasu jihohin tare da cibiyar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO wajen shawo kan wannan barkewar cutar kwalara a jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro daga Abuja ga shirinmu na gaba. matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba abubuwan da ke cewa matasan tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu taɓo lamuran tasirin sana'a ga tsaro da kuma ƙarfafa matasa gwiwa su riƙe ayyukan hannu da sauransu don dogaro da kai. matasan da suka hada da ibrahim abubakar yarima anas sani kafinta adamu ibrahim yasira yusuf ibrahim sd kuswa zaria sambo jibirin sambo jada adamawa hawa abubakar buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun faɗi yadda sana'a ke taimakawa rayuwarsu da rage dogaro ga lalle sai ayyukan gwamnati. musamman waya ma daga wajen iyaye mata za ka ga wasu yaran wayoyin iyayensu mata suke karba iyayen ba su damu ba za su iya tafiya da wayan nan su kallo su yi ne ba su damu da wayan nan zuwa tana hannun ba. ba ah, Ibrahim Abubakar Rima na san kusan tun ɗazu abun kamar baka amince da maganganun da ake faɗa ba ne ko wani abu ne daban kike son faɗa. eh tabbas ina so ne ma dama dan furtarawa saboda suna ga kamar suna kalubalanta iyaye in ka duba ta wani bangaren iyaye su ma suna nasu kokarin gurin sa yara in sun sa su aiki su like kamar su tura su je gurin aikin kan su da gurin wasa akwai yaran da yayin sa su gurin aiki tayewa mekaniki ne ko tela ne a'a gurin welda ne ko wani aiki haka ne na koya hannu yaron da a tura shi tafi gurin aiki amma zai je gurin wani wasa yana wani wasa bai tafi gurin aiki kaga iyayen nan su ba yaro bai je ko bai je ba amma su ma ya kamata in suka tura yaro za su kira za su kira eh tabbas eh tabbas ana bi amma wayan siyayen ba lalle ne sai sun je gurin oga ba sun sun tambaya ko yaro ya ko mai ba saboda haka su iyayen ba su ma suna nasu gari gurin tura yara ba wanda zai so bai gane shi yana sana'a su ma wayanda suke zuwa gurin su suna koya aiki su ma suna da laifi saboda idan kana kyautata wa yaro gobe zai ji daɗin zuwa wurinka. ka ka zauna kana ma yaro faɗa kana mishi tsawa bare koya aiki yadda zai ji daɗi ba idan yaro ya gana mai mugunta ba lalle ba ne ya je gurin nan amma idan kwarai da gaske ni na san da haka saboda ina da kanne eh. ba wai a kyale shi ba akwai wallahi akwai mugaye wayanda suke koya wa yara haka za ka tura yaro ya tafi amma ya je an mishi ba daidai ba na sani suna da laifi kuma masu goyon da suke koyar da su suna da laifi mun yi sana'a ɗinki tare na zauna a wani gari can kusa da ilori ana kiran wurin makwa mun zauna tare da wani biyar ne shi mai gidanmu ne a lokacin gaba ɗaya walla alhaji zan iya rantse maka da hatta kayan wankin shi kayan shi da yake sakawa su yaran su yaran aiki suke zuwa suke wanke mai to yanzu mu a arewa daidai da daidai da wani abu ka ce yi mun kaza za ka ga yaro yana shi ta samu mai gida don me sawa yake yake aikan yaron ta je sai mata ya je sai musu zare da sauransu ta kawo danta ba don ba don su aike shi ba don koyi za ka akwai wani yaro wurin da yaro na yake koran aiki ka gane ko eh. abinda uwar take ga yaron cewa ita ba ta yadda fa yaron nan yana zuwa yana bautar banza a ce yaro ya iya dinki ya ne amma har yanzu an kisan lamar shi saboda haka duk kuɗin da ake samu shi sai dai kawai ogan yana karɓa haka shi bai yarda wannan abin ita ba ta yadda da wannan ba eh ni dai zan yi magana ne akan kamar da ake ta maganar sana'a sana'a wasu za su yi tunanin kamar iyaye mata haka sana'a lalle sai an ɗaura wa yarinya talla shine lalle zai zama sana'a mace tana da sana'o'i da yawa da za ta yi a cikin gida irin su dinki abubuwa dai da yawa haka ba sai an daura wa yarinya talla ba saboda talla yana da matsaloli da yawa kamar irin cikin ana cikin rashin kai su bari su dora musu talle mm. akwai masu faɗa haka kuma wannan ba hujja bane in kana da kaɗan ma ka je ka kai wa tela zai iya karɓa ko mutum na cikin dama zai iya yin sana'a ba sai ya dora wa yarinya talla ba gaskiya eh, yasira menene illar tallan yara gaskiya talla yana da illoli da yawa misali za ka ɗaura ma yarinya irin talla kamar na yawo hakan nan baka san inda yarinya idan ta ɗauki abun nan za ta je ba za ta haɗu da mayaudara abubuwa da yawa dai talla yana iya haifarwa gaskiya dun ba zai irgu ba sosai don a wurin tallan in zaka samu haka kawo wani haka dama yawanci kamar for example a ce tallan abinci shinkafa ko wake ko taliya ko gurasa in yarinya ta je haka yawanci zaka samu yawanci leburon da sauran suke saya wani lokaci lebura yana zanne karaman yarinya inspector dan farbalaga sai doke abun nan video hakan nan na batsa sai doka yana nuna yarinya ya lalata tarbiyya ya lalata tarbiyya in ba ta sayar da kai abincin nan ba matsala ne abin matsala ne za ta samu daga iyayen ne kenan da aka iyaye gaskiya suna da babban matsala iyaye mata ya za ki dora wa yarki talla in ba ta sayar ba ki ce dole sai ta je ta kawo miki wannan kuɗin wasu za su cinye abincin ta dawo gida wajen uwa za ta ce a ba a bani kuɗi na ba ko su su rike min kuɗi za ta kore ta dole sai kin je kin nemo min kuɗi a duk inda za ki nemo min kaga wannan hanyar lalacewa ne wato isira wannan ya nuna su ma iyaye mata akwai lokacin da suke yin da ba su dace ba da yaran nasu eh gaskiya suna taka rawa wani sa'in ta wajen lalacewar tarbiyyar yara sai kaga lokacin da za a tura yarinya a makaranta ko lokacin islamiyya a lokacin za a daura mata talla gaskiya iyaye wani ma shirin da na gani matan in sun zo tura yaran talle ba sa so su tafi makaranta amma suna so su je wai su rika in suka samu kuɗi sai su yi ta murna ba sa tambayar yaran a ina suka samu kuɗi. Eh. Ka gan su irin wannan a haka ni na jin a gwamnatin jihar Katsina ta wani shiri ta da shi na ɗauka ya samu mata cikin gida haka a ba su tunkiya da akuya kowane guda guda haka su kiwata kaga wannan kiwo ta wani bangare kenan kaga wannan in ala shekara daya kila samu ko rayuwa ko ce daga cikinsu ko wata shida akalla ko wata bakwai kaga wanda ya ɗin taimaka na tura wasu yara talla to da haka wannan shirin ya kamata irin wannan shirin sha da su ya kasance banda irin wannan don wasu wasu kiwo wasu ba su iya wannan kiwo wasu ya kamata kowa musu irin wannan makeup din nan wasu kitso wasu kunshi duk irin wannan abubuwan ya kamata ku telo din nan duk a koya mata dogaro da kai ba maki eh, kamar yanzu abin da na ga mata sun rija a kai yanzu kamar maganar koyon aikin takalma yanzu idan ka zo yankin kasuwa yanzu nan wani otin sai ka samu mace sama da hamsin amma da wuya ka samu bahaushiya guda daya dukkansu za ka same su kabilu ne wanda suna sayan kayan takalmi ka gama ta takiyar takalmi tana zuwa har tasirin din shi tana kawowa ofisoshi tana karɓar wasu manya-manyan kuɗaɗe kaga wannan ko a cikin gida hausawan mu gaskiya su ma hausa fulani suna taka rawar gani su ma sun fara sun fara gaskiya yanzu suna kokari akwai masu yin dinki akwai masu koyan jakunkuna akwai masu koyan makeup din nan duka yanzu suna koya duka yanzu akwai suna yi wani sa muke ba karamin sana'a ba ce shi sa muke kare shirin gwamnati shigo cikin shine gaskiya magana saboda akwai wanda su sun yi karatu ko kuma cikin gari suke ba alamar kiwon nan to duk irin wannan ya kamata a samu hanyoyi ko da ta bangaren kungiyoyin mata ne ko da ta bangaren unguwanni ne to a janyo su a jiki a tallafa masa ko ta kowane bangare ina ko wanda su yi ta shigo ciki ke nan bayani da kai yake jin da in iyaye suna da nasu laifin gwamnati ma tana da nata laifi me laifin gwamnati duk wata kasan da ta ci gaba a duniya wannan kasan sai da ta gina al'ummanta al'umman kasan baya al'umman suka ginu sannan ta zo ta gina kasa in muddin gwamnati take ba za ta gina ba za ta gina al'umma ba kasan za ta gina to al'umman za su rusa abun da abun da ita ta gina yanzu for example mu duba al'umma ba a gina su ba mu duba kamar CCTV camera da aka fara sawa lokacin Jonathan duk ba al'umma bane suka suka sassace suka ciccire abun ba wata solar da za a sa arewa ka je a kasan nan ka je ka ga daddare ba a je an cire battery solar da sauransu ba ko ba haka ba asali abin da gwamnati ya kamata ta dogara ta fuskanta da shi shine mai ta koya muna an kirkiro muna da muna da kana jina ba maganar da eh, abu da sa ina da akwai akwai maudu'in inda ya sa na ka wannan dalilin da ya sa na ka haka ta yaya gwamnati za ta gina al'umma kasa ta su ginu ba yadda za a yi shine mai gwamnati muna da NDE muna da Smedian muna da wasu irin su na PEP e da sauransu ga baki daya har yanzu ga suna na ma'aikatan suna nan suna existing amma budget nawa aka sa wanda asali mai wanda za a koya matasa aiki masu sauraro da wannan za mu sake dasa aya sai makon gobe da yardar Allah za mu dawo da sabon shirin zauren matasa na VOA a madadin muryar Amurka ni na suru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar The Guardian. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Guardian na cewa yanzu haka an sake dage wa'adi da aka baiwa masu amfani da lambobin wayan salula a Najeriya na haɗe lambar nasu da lambobinsu na zama 'yan ƙasa. Yanzu haka an dage wa'adin zuwa 31 ga watan Oktoba. Ita kuwa jaridar Premium ta cewa ta yi wani magoyin bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sanya wa 'yarsa suna Buhariya ya cauya sunan zuwa Kautar, mutumin mai suna Yahuza Ibrahim wanda dan asalin karamar hukumar Jibe ne a jihar ta Katsina ya ce saboda soyayyar da yake wa shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da aka zaɓe shi ya sa sunan diyarsa Buhariya amma yanzu ya sauya mata suna saboda gazawar gwamnatin Muhammadu Buhari kamar da ya ce na magance dimbin matsaloli da alkawuran da ya ɗauka kafin ya ci zaɓe. Dagwa jaridar Vanga ta bayyana cewa yanzu haka 'yan wasan Najeriya suna cikin ɗaruruwa 'yan wasa daga sassa daban-daban na kasashen duniya da suka hallara a birnin tokyo domin bikin olympic da aka fara a ranar juma'a jaridar ta ruwaito wani tsohon ɗan wasan najeriya da ya taɓa cin kyautan azurfa na commonwealth a bangaren dambe boxing peter obo na kira ga 'yan najeriya da su mai da hankali wajen samun nasarori a wayannan wasanni da za su gudanar ita kuwa jaridar leadership cewa ta yi a yau ne za a ci gaba da shari'ar da ake wa sunday iboho wani dan tawayen yankin yarbawa da aka kama a kasar jamhuriyar benin da ke makwataka da najeriya lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata ne dai ake ta kai ruwa rana tare da kace na ce a jaridun najeriya daban-daban game da makomarsa jaridar dai ta bayyana cewa a yau ne za a sani ko jamhuriyar benin za ta mika shi ga gwamnatin najeriya ko kuma a jami'an tsaron jamhuriyar benin ne dai suka kama shi shi a babban filin jirgin saman kasar da ke kwatano a lokacin da yake kokarin tserewa zuwa kasar jamus tare da matarsa wanda bajamushi ya ce in ji jaridar lidashe sai jaridar daily trust jaridar daily trust na cewa yanzu haka jami'an tsaro a jihar kaduna sun gano ɗaliban makarantar bethel baptist da 'yan bindiga suka sace da wayannan ɗalibai suna cikin uku da tun farko aka sace su a wannan makaranta an gano ɗaliban ne dai a wani daji da ke tsohon gayan a jihar ta kaduna jaridar da zaka ta ce iyaye da malaman makarantar yaren islamiyya na garin kagara da aka sace tun farko sun bayyana cewa sun baiwa 'yan bindigan kuɗin diya da ya kai kusan naira miliyan hamsin kuma har yanzu an ki a sako 'ya'yan nasu don haka sun saduda sun bar komai ga hannun allah bani jibrin murai amurka daga najeriya Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke cewa sai can da rana da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu daga Washington DC za su shigo da sabon shiri mu zama lafiya wassalamu alaikum.